This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 25, 17 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da noma da dalo da kuma niya FM. ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. masu saurare assalamu alaikum barkamu da hantsi yanzu ma grace alheri abdu ce tare da ibrahim ka almasi garba muke farin cikin jan ragama shirin Bayan labaran duniya za ku ji ra'ayoyin waɗansu malamai dangane da batun janye hannun gwamnati a shirin ayyukan haji. Muna kuma da rahoto kan yunkurin ƙungiyar kare hakkin bil'adama na taimakawa 'yan gudun hijira da ke cikin gida a Najeriya. Ibrahim alfame zai shigo da maimaitin ciki da gaskiya yau dai za a yi mana ahuwa Mustapha Nasir ba tsari ba zai iya gabatar da sharhin jaridun Najeriya ba su bili da waɗansu matsaloli da suka sha kansa. kamar yadda muka saba za mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Bangarorin da ke gwabzawa da juna a ƙasar Libya sun amince su kafa gwamnatin haɗaka da zamar kawo ƙarshen faɗa da rudamun da suka dabaibaye ƙasar tun bayan hamɓare shugaba mai tasiri mu'amar Gaddafi a shekara ta 2011. majalisar ɗinkin duniya ce ta shiga tsakani aka cimma wannan jituwar a wata babbar tattaunawa a tunis babban birnin ƙasar tunisia to amma har yanzu ba a tabbatar ko wannan jituwar za ta samu goyon baya mai yawan da zai kai ga kawo ƙarshen zub da jini a libyar ba ba a ji martanin majalisun dokokin ƙasar biyu kishiyoyin juna da na gwamnatin da ƙasa da ƙasa ke goyon baya da wadda ke gudanar da harkokinta a wajen tabrot na gabashin libya da kuma wadda masu kaifin kishin islama ke goyon baya wadda ke trablus babban birnin kasar ba shugabar sashen harkokin wajen kungiyar tarayyar turai federica mogherini ta yi kiran da a assasa gwamnatin ta haɗin kai ba tare da bata lokaci ba jiya talata kotun kolin amurka ta ba da sanarwar cewa za ta saurari ƙarar ƙalubalantar shirin shugaba obama na kare haƙƙin bakin haure sama da miliyan hudu waɗanda ake shirin ta su manufar shugaba obama ita ce dakatar da koran iyayen yaran da aka haifa a amurka da kuma masu takardar izinin zama na dindindin yanke shawarar sauraron ƙara da kotun ta yi zai yi tasiri kan zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2012 da kuma abin da shugaban ƙasar zai gadar tun da wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da ya yi gaban kansa wajen aiwatarwa ta amfani da ikonsa na zartaswa ba tare da amincewa majalisar tarayya ba. mai magana a madadin 'yan wato 'yan mashabar shi'a a najeriya ya ce ba su ba kwamitin binciken da gwamnati ta kafa muddin dai ba a saki shugabansu da aka kama ba ɗaruruwan mutane ne dai aka hallaka a birnin zazzau na arewacin najeriya a watan jiya bayan da fada ya gaure tsakanin kungiyar yada islama a najeriya kamar yadda take kiran kanta da kuma sojojin najeriya bayan da wasu masu zanga-zanga na kungiyar ta 'yan shi'a suka tare hanyar tawagar hafsan sojin ƙasa na najeriya janar tukur burutai hukumar sojin najeriya ta ce tsare hanyar wani yunkuri ne na hallaka burutan kuma sojoji kare kansu kawai suka yi to amma kungiyar ta 'yan shi'a ta ce sojoji sun yi ta farauto 'yan kungiyar har da daɗewa bayan da janar din ya bar wurin wanda ya kai ga rushe masu masallaci da kuma raunatawa da kama shugabansu shek ibrahim elzazzaki to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc tsohon sojan ruwan amurka amir hekmati ya ce yana jin ya yi matukar sa'a da ya samu kubuta bayan sakinsa daga kurkukun iran a wata musayar fasinoni tsakanin amurka da iran ya kara da cewa ya yi farin ciki da irin goyon bayan da kowa da kowa ya nuna masa ciki har da shugaban amurka da kuma majalisar tarayya ta kai ga har na sallamar cewa zan shafe shekaru goma a kurkuku don haka wannan ya zo mani na basata kuma ji nake an yi nuna mani ta goma shi ganin yadda gwamnatin ƙasata da ta jajirce wajen taimakona da sauran amurkawa in ji shi hikmati ba amurke dan asalin ƙasar iran an kama shi ne a shekara ta 2011 bisa zargin leƙen asiri yayin da ya je duban kakarsa ya baro iran ne bayan da aka sake shi ranar lahadi da shi da wakilin jaridar washington post jason rezan da pastor sa'id abedini Ƙungiyar agaji ta likitoci ta ƙasa da ƙasa Doctors Without Borders a Turance ta yi da matakan kashedi da ƙasashen Turai suka ɗauka a shekara ta 2015 waɗanda suka ce sun janyo bala'in gaske kuma sun jefa rayukan mutane masu neman mafaka cikin haɗari sun kuma buɗe harkar wato fasa ƙwauri ba masu yi. A rahotonta mai suna hanyar zuwa Turai mai cike da sarƙaƙiya. wanda ta fitar jiya talata kungiyar ta ce kafa shingaye masu kaifi da yawan canza tsare-tsaren rajista da rashin tarba ta mutunci a italiya da girka da aka yi wa 'yan gudun hijiran sun daɗa lalata al'amari ga mutane sama da miliyan ɗaya ta ce yawancin baƙin hauren suna ƙoƙarin guje ma yaƙi da gallazawa da talauci ne ta wajen ƙetare teku mai haɗarin gaske rahoton ya ce a zahirin gaskiya matakan na ƙiyayya da ƙyamar bakin haure sun daɗa matsalolin fasakwabrin bakin haure ne kawai tare kuma da kora mutane masu yawa zuwa hanyoyi masu matuƙar haɗari labaran duniya kenan kuka saurara To bari mu fara wuta kwan daga jihar Bauchin tarayyar Najeriya inda wata kungiyar musulmi karkashin jagorancin Sheikh Tahir Usman Bauchi ta kira wani taron manema labarai domin bayyana rashin goyon bayan shirin da ake cewa gwamnatin tarayya na yi na janye hannu a harkokin aikin haji ga bayanin da suka yi wa manema labarai. mun kira wannan taro ne akwai maganganun da suka so soma yawo cewa gwamnati ta fidda hannunta cikin harkar alhazai mu mutanen najeriya musulmi ba mu goyi bayan wannan ba ɗan najeriya duk inda yake akwai hannun gwamnati a kansa ko yana cikin ƙasa ko yana waje ba za a ce in ya fita waje ba ruwansa da gwamnati ba ruwan gwamnati da shi ba ba zai yiwu ba kuma ɗan najeriya kun san mutane yawanci suna rashin bin doka to wannan lamari yana gudana karkashin gwamnati ma ga yadda ake faruwa balle an ce ba hannun gwamnati kaga za a rika yi wa mutane yadda aka ga dama misalin kuɗin da za su biya ma ba za a masa iyaka ba abubuwan da za su yi ba su da iyaka to mu dai ba mu goyi bayan ina magana da gwamnati ta da hannunta cikin aikin alhazai ba gwamnati abin da za ta iya yi shi za ta yi in ta ga wani abu ya yi mata yawa sai ta rage amma cewa abin da ba za mu iya yadda mu ji daɗi ba cewa ta da hannunta cikin harkar alhazai bayan kuma duk abin da ke motsi in an je waje akwai hannunta ciki wajen eh, wasan kwallo wasan menene komai dai wanda ya shafi ɗan najeriya a waje akwai hannun gwamnati a kan su saboda haka mu ma alhazai kamar yadda kowane mutum akwai hannun gwamnati a kansa a cikin kasa. in ya fita waje din ma kar ya ce an cire hannun gwamnati a kansa za a rika lura da shi kuma cewa waɗansu kuɗi wannan sai abin da za ta iya yi gwamnati sai ta yi amma fidda hannunta ne ba masu. ma ba ganin shi sha'anin addini a barwa ainihin wanda hakkin kula da addini ne tattaru a hannunsu eh. ne wane ne masu harkar addini kamar ku malamai zamanto ba gwamnati ba ne eh, to jama'a ai ba kuna aiki wa gwamnati ba ne al'umman ku ne mabiya eh, kuke wa aiki Eto eh, abun ya shafi ai na gaya maka dan najeriya ina cikin kasa ma akwai hannun gwamnati a kansa yana waje ma akwai hannun gwamnati a kansa abun da ya zama hukuma mu da ma ba ma ciki mu yasa ake ganin ku ake ce kudin nan kuna zuwa kuna shiga harkan gwamnati amma dai ba ma son a bar dai gwamnati tafi da hannunta cikin harkar haji mun yadda abin da ya yi mata yawa ta rage amma tafi da hannunta cikin harkar harkar haji ba zai yiwu ba domin ba dama talakan najeriya ya fita waje in ya fita waje ba hannun gwamnati wato ainihin komi zai koma kara zube ne ba tsari domin gwamnati take tsara abu abi dole amma wani mutum ba zai tsara abu abi dole ba yadda yake zo ya tsara mutane kuma suna ganin kuma bai yi musu ba sai ga gaba amma gwamnatin nan ta ce ita ba ruwanta da sha'anin addini in ba ruwan addini to in mutum ya shiga musulmi ya ba shi makamin kar a da shi da qur'ani wani kuma wani abu daban shi ma kar a da wani tun da ba addini ciki ai gwamnatin gwamnatin ne ba ruwanta da addini amma yan kasar ta aiko ruwansu da addini kuma ba yadda a raba gwamnati da mutanen gwamnati kuma a najeriya daga jin jita-jita sai ya zama gaskiya kaga wannan jita-jita in ta yawa aka kai majalisa aka buga ya zama doka kaga ko an ko an so ya zama doka amma tun ba a yi haka ba idan an ce ba a so ya kamata gwamnati ji tausayin mutane kar ta basu kara zube su je kasar waje su ga labai ta su rasa wanda za su kama a cikin lamurra. Lafiya uban girma kai nake wadege. Lafiya uban girma kai nake wadege. Ya rabba na ilahi ya gare ka zanta roko. Sheikh Tahir Usman Bauchi a hirarsu da wakilin Abdulwahab Muhammad yayin taron manema labarai da ya jagoranta a Bauchi. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Umai na so a wakar nan ce wafa da dauko, umai na sarrafa Allah ce da ni biko. Baitin yabon ba aiki ne ya ilahi dubi, kar ka shafa roko na ziljada da azbi. ba nisansa ta tace du yana shakalbi na yi ruko da mai haske musu dafa habibi shi kaɗai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko aja da sirbi lafiya uban girma kai nake wa bege tattaro dukan girma du daɗa ƙarshe arzikin banu adam mai sufa a washe shugaban na farkon nan zamanin kasashe dole ne ya burge kaya wucewa kushe firgitar gumaka ne korama a kwashe shi ya sauka rayayye duniya a gushe banguri in sara bar arzikin halittu yau dabara mai karfi janjamin fatattu ka taho da mai kuya bayyanar fatattu Ɗan amina sha aike ka wuce rubutu sha zaman ka kai daidai sai da kai na yantu kai na bawa komai na gashi na mutuntu shugaba komai ne wa ya kai ma aiki To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo nan Washington na cewa karfe biyu da minti goma sha biyu na asuba ga Ibrahim Alfa Ahmed da maimaitin ciki da gaskiya. shugaban hukumar ya ce abin takaici ne ma duk da cewa yan gudun hijira sun shafe fiye da shekara guda amma babu wani taimakon ku zo ku gani da gwamnatin jihar ke ba su daga nan ko sai ya bukaci yan gudun hijira ne da su kwantar da hankulansu. su gwamnati yana so ya yi yanzu a yi maku gidaje sabo in kun koma za ku ku zauna a ciki ne yawan ku da an kunna gidan ku din da gwamnati ya kamata ya gine maku to sai dai kuma tuni ma gwamnatin jihar ta mai da martani game da wannan suka da hukumar kare haƙƙin na adam ke yi mata na rashin kulawa da yan gudun jiran mr anthony danburam shine ma kwamishinan yada labaran jihar taraba. ko ka da suka yi nan ba su kyautata mana ba yanzu muna bayarwa sannan kuma su ce sun ta koka ta koka kamar yaya ko kun ji ko cewa sai da gwamnati ta ba ma taraba na assistant cewa ba ma yan gudun hijiran nan sannan mun kimo su. kaga ya kamata a duba in ana sara ya kamata a duba bakin gasarin ne mu muna gurgudun kokarin mu a gwamnati muna taimaka musu gurgudu amma kuma mu muna roka cewa ya kamata gwamnatin tarayya ta zo ta dubi yanayin da waɗannan mutane suke su dan kara taimako akan taimakon da mu jiyar taraba take ma waɗannan mutane ban da abin da mutanen taraba sai take musu ba kawo yanzu ma dubban yan gudun hijira ne ke warwa zai a ciki da kuma wajen jihar kamar da na gani a garin bantaje mu ne wannan masifa da bala'i ya rintsa da mu yaran mu ba lafiya waɗansu ma bamu san inda suke ba an karkashe mana iyalan mu mazajen mu aikin wahala ma sun tafi sun bar mu sun bar mu da yaya waɗansu ma sun saki matan saboda ba abin da za su ciyar da su mun zo mun taru a bantaje muna mun tasar mu kusan dubu goma sha ɗaya nan garin bantaje wallahi muna cikin mawuyacin hali domin tun da muka yi hijira muka dawo cikin bantaje ba wani tallafi daga karamin hukuma ko jiha ko kuma ta tarayya da ya taba cin mana illa iyaka lokacin da muka zo muka tsinci kanmu a cikin wasu firamare guda biyu a bantaje muna ta ɗiban sanyi muna ta ɗiban sauro ga ruwan sama a nan har lokacin Allah sa ana hutu yan makaranta sun tafi hutu amma bayan sun dawo hutu shi kenan malamai suka ce mu nemi yadda za zamu zauna muka rasa yadda za mu yi da rayuwarmu to kowane tallafi shugabanni ke baiwa waɗannan yan gudun hijira Dr. yaya Abubakar shine hakimin garin bantajan ita wannan masarauta kuma ta iya kokarinta ta gani cewa ta nemo masu wurare inda aka sa su suna makale so saboda haka muna roko wayannan gwamnatocin wayanda suke taimaka wannan su taimaka ma wayannan yan gudun hijira saboda su rasa gidajensu su rasa yan uwansu su rasa aini iyalinsu hakimin garin bantaje kenan a kudancin jihar taraba ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya To sai a gafarce mu domin tuntuɓan injin rahoton Ibrahim Abdulaziz kuka ji daga Yura kan uh, yunkurin da wato ake yi na taimaka ma 'yan gudun hijira da ke cikin gida. Yanzu kuma ga Ibrahim Alfahamed da maimacin ciki da gaskiya. muke da su da baki muna da da ne amma lokacin da shi sai ya canja a cikin ba ne canja nan duka daga yanki edo kuma da delta kuma mataimakan su ma mataimakan su duka kudu ne mataimakan su da baki kudu ne I have to say is that the allegations are baseless. Jama'a Assalamu alaikum. A cikin shirinmu da ya gabata, mun fara taɓo batun naɗe-naɗe da ƙarin girma na son rai da ɓangaranci da ake yanzu haka a rundunar 'yan sanda ta Najeriya. Ƙarin girma daga mukamin kurtu har zuwa speto ƙari ne na cikin gida da rundunar da shugabanninta suke yi. Ƙarin girma daga mukamin ASP ko mataimakin Sufritanda har zuwa kan mataimakin speto Janar. hukumar kula da ayyukan 'yan sanda take yi to amma kuma shi kansa speto janar na 'yan sanda ɗin shi ne yake gabatar da sunayen waɗanda yake ganin su ne suka kamata a musu wannan ƙarin girma hukumar kula da ayyukan 'yan sanda ta najeriya tana ƙarƙashin jagorancin wani tsohon speto janar na 'yan sanda mai suna mike okiro wanda shi ma a makon da ya shige ya kira taron 'yan jarida yana musanta cewar suna nuna son kai wajen naɗe-naɗe har ma ya ikirarin cewar a can baya ne aka yi irin wannan nuna son kai to amma a yanzu gyarawa suke son yi muna da bin sawunsa da wasu tambayoyi ko dai amsa mana game da wannan batun a shirinmu da ya gabata mun gabatar muku da bayanin cewa dukkan manyan jami'an 'yan sanda na ofishin speto janar masu bin addini ɗaya ne kuma kusan dukkan su daga yankin kudancin najeriya suka fito kakakin rundunar 'yan sanda acp olabisi kolawole ta ba da sanarwar musanta wannan tana cewa biyar daga cikin jami'an sun fito daga yankin arewa ta tsakiya uku daga arewa maso gabas ɗaya daga kudu maso yamma ɗaya kuma daga kudu maso gabas wato dai ƙwaya biyu ne kawai suka fito daga kudu sauran kuma duk daga arewacin najeriya a cewarta to amma binciken da muka gabatar ya nuna cewa wannan ba haka yake ba biyu ne kacal daga ciki 'yan arewa wato shi wanda ya magana da hausa a madadin ofishin dsp tinja mazam ibrahim daga jihar yobe da kuma dsp bulus rimam daga jihar taraba sauran duk sun fito ne daga yankin kudancin najeriya a shirin da ya gabata kuma mun faɗa muku cewa dukkan kwamishinonin 'yan sanda da mataimakansu da aka tura arewa maso gabashin najeriya inda ake fama da rikicin boko haram 'yan yankin arewacin najeriya ne kuma dukkan su musulmi in banda kwamishinan 'yan sanda na jihar Gombe. A bayansu kuma manyan jami'an 'yan sanda masu mukaman DC da aka tura arewa maso gabas domin aiki a shiya ta goma sha biyu da ke Bauchi da shiya ta uku da ke Yola guda shida duk 'yan arewa ne. Ga jerin sunayen kwamishinoni shida na jihohi guda shida da suke arewa maso gabas da mataimakansu da kuma jihohin da suka fito. Kwamishinan 'yan sanda da ke jihar Bauchi Tijjani Baba ya fito daga jihar Yobe. sai mataimakinsa abdulmalik wanda ya fito daga jihar kogi kwamishinan 'yan sanda na jihar gombe shine mr iwar wanda ya fito daga jihar benue sai mataimakin kwamishinan 'yan sandan jihar gombe sani isyaku wanda ya fito daga jihar katsina kwamishinan 'yan sandan yobe zanna muhammad dan asalin jihar borno ne mataimakinsa nura muhammad dan asalin jihar kaduna ne kwamishinan 'yan sanda na jihar borno shine shu'aibu el gombo daga jihar niger sai mataimakinsa alhassan mamuda wanda ya fito daga jihar katsina kwamishinan 'yan sanda na adamawa shine gazali muhammad daga jihar zamfara sai mataimakinsa madu usman wanda ya fito daga jihar borno kwamishinan 'yan sanda a jihar taraba shine sha'aba alkali wanda ya fito daga jihar neja sai mataimakinsa dc ahmed bello ahmed wanda ya fito daga jihar bauchi bari mu koma kan batun naɗe ɗan 'yan kudu da ake zargin speto general solomon arase na yi kuma za mu faro kan batun 'yan sandan mobile da mataimakansu kwamandodin eh, da muke da su da baki ɗaya muna da hamsin da shida ne amma lokacin da ya zo shi sai ya canja arba'in da uku a cikin arba'in da uku ba sha tara ba ne ishirin ishirin ne canjan nan duka daga yankin edo ne kuma da delta Hmm. kuma mataimakan su ma mataimakan su duka ɗan kudu ne mataimakan su da baki ɗaya ɗan kudu ne duk akwai wani wanda yake wanda daga igori da mopon na ogoni lokacin da ya sa wani mataimaki sai aka ce mishi a'a patient patient tana neman alfarma wannan shine escort commander nata a sa shi a wajen ɗin don idan tana son wani bukata ko tana son ganin shi ko wani aiki ya tashi da gaggawa zai iya zo ya taimaka sai aka canja ta a jihar rivers kenan hmm. ogoni ba so to former escort commander patients sandan najeriya acp kolawole ta yi magana kan waɗannan zarge-zargen ko da yake ba iyakacin su ba kenan i have to say is that the allegations are baseless the uh, promotion is um, made by the police service commission postings are also made or confirmed by police service commission so the igp doesn't promote and he doesn't post. ta ce abin da zan iya cewa shine wannan zargi baya da tushe hukumar kula da ayyukan 'yan sanda ce take yin ƙarin girma kuma ita ce take turawa ko tabbatar da tura wani jami'i zuwa wuraren da aka tura su aikin domin haka speto janar na 'yan sanda baya yin ƙarin girma kuma baya naɗa jami'ai akan mukamai ko ya tura su wani wuri kamar yadda take faɗi To sai dai kuma a cikin rubutacciyar sanarwar da ta bayar ta musanta waɗannan zarge-zarge ita da kanta ACP Kolawale ta ce Speto janar na 'yan sanda shi ne yake ba da shawarar dukkan mutanen da aka yi makarin girma ko aka tura su bakin aiki a wani wuri saboda abin da ta kira shine ya san iya aikin su da kuma kwarewarsu ma'ana idan speto janar na 'yan sanda bai tura sunan mutum domin a yi masa ƙarin girma ba to babu ta yadda za a yi masa ƙarin girma kenan filin ciki da gaskiya ya gudanar da bincike kan wannan zargi inda ya gano wata takarda ta nadawa da tura mataimakan kwamandojin 'yan sandan mobile wadda a ranar goma ga watan Yuli na shekarar 2015 wani kwamishinan 'yan sanda mai suna DP ya kadi ya rattaba ma hannu a madadin mataimakin speto janar na 'yan sanda wato AIG mai kula da rundunar mobile yana cewa speto janar wato Salomon Arasa kenan ya amince da naɗin waɗannan jami'an 'yan sanda a matsayin mataimakan kwamandojin 'yan sandan mobile a rundunonin da aka bayyana jikin sunayensu. jerin sunaye guda talatin waɗanda speto janar ɗin ya amince da naɗawa kuwa ya nuna cewa fiye da ashirin daga cikinsu duk 'yan kudancin najeriya ne domin kawar da tantama ga sunayen waɗannan jami'an 'yan sanda da makamansu kamar da yake kumshe a cikin wannan takarda wadda cp dp ya kadi ya rattaba ma hannu a madadin mataimakin speto janar na 'yan sanda mai kula da rundunar 'yan sandan mobile na ɗaya shine sp redanga timpa tamarobi sai sp jaye oladele richard sai sp victor o ase biomo sai dsp roland adezi sai sp ngoye kinsley obona sai sp akintunde saminu ajani sai dsp eze la uchenna sai sp emmanuel wabara sai sp idowu maruf aziz sai sp kabiru adesina akinrinoyi sai dsp idehai godwin sai sp odunlami mohammed sai sp daniel inwa michel buala sai dsp rafael ade olowo sai sp sani musa sai dsp innocent ofielu sai sp liwi suleiman kwaglak sai DSP Daniel Eze, sai SP Sanusi Jidda, sai DSP Philip Goffwen Gomereg, sai SP Oko Edwin Igochi, sai SP Abdullahi Muhammad, sai SP Hamzat Rilwan, sai SP Yusuf Alhaji Bala, sai SP Paul Okafo Azuka, sai SP Gudu Stephen Tarsier. sai sp rufus oluyomi odedran sai sp kevin ayebusi sai dsp adewoye benjamin adewoye sai kuma dsp barau d bafarawa filin ciki da gaskiya ya bincika to amma kuma bai samu takarda wadda ta gaskata cewar dukkan kwamandojin mobile da aka nada wato ashirin ko kuma goma sha tara daga cikinsu sun fito ne daga jihohin Edo ko kuma Delta ba. a shirin na gaba za mu taɓo na ɗan da aka yi a sashin da ake kira SPU ko Special Protections Unit da kuma wanda ake kira FIRS waɗanda duk filin ciki da gaskiya ya samu ganin takardun izinin naɗin da kuma sunayen dukan waɗanda aka naɗa da waɗanda aka cire aka mai gurabunsu. Mu kasance lafiya. madalla sai kuma ra'ayi da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum murya Amurka daga Uzuri Mai Hat bakon na ga jihar Kaduna Najeriya. A yau zan ba da ra'ayina ne musamman 'yan siyasa da aka binciko su da tafka almandana ga satan kuɗin gwamnati. za mu yi farin ciki da binciko waɗannan mutane da suka zalunci al'umma. a anan shi ne kana kira da shugaban najeriya da duk wannan aka bincike shi da tafka almandana idan sun dawo da shi to ba sai an musu shari'a ba wani da shi kuma sai an mushi hukunci daidai abin da ya kai wannan shine ra'ayi Assalamu alaikum sashen Hausa na wurin Amurka sunana Abdulrahman Amwafe Amwafe daga karamar hukumar wasu jihar Plateau. Ina kira ga shugabanni mu ya kamata su sani cewa duk wanda ya gyara ya sani haka duk wanda ya bata ya sani. Game da kudaden da ake sama da faɗi na al'ummar jama'a ya kamata a hukunta duk wanda aka kama sa da laifi wanda ya taka doka to doka fata taka shi. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Amerika. suna na ɗanɗami jihar Neja, nigeria Ra'ayin da nake so in bada a kan miyagun mutane da sauran sashen gwamnoni da wanda suka ci kuɗi wanda suka sace kuɗin talakawa gwamnatin tarayya tana binciken su to mu talakawa muna ba da goyon baya ta duk wanda suka kwashe kuɗin jama'a ba bisa ka'ida ba to gwamnati na ta yi maza ta iske su ta kwato dukiyar talakawan nan ta yi ma jama'a aiki ni na ba da goyon baya ga haka kafin mu karkare ga takaitattun labarai bangarorin da ke gwabzawa da juna a kasar libya sun amince su kafa gwamnatin haɗaka da zamar kawo ƙarshen faɗa da rudamun da suka dabaibaye ƙasar tun bayan hamɓare shugaba mai tasirin umar gaddafi a shekara ta da ɗaya. wata ƙungiyar 'yan rikon riƙau a amurka jiya talata ta zama ta farko da ta kai ƙara don daƙile shirin shugaban amurka barack obama na yin gaban kai wajen bayar da umarni na tsananta bincike kan duk wanda yake sanya sai bindiga ƙungiyar ta tabbatar da 'yanci ko freedom watch wadda akasari kan kalubalanci matakan da duk wani shugaba ɗin demokarar ya ɗauka ta ce obama bai da ikon faɗaɗa binciken da ya kamata gwamnati ta yi ba tare da amincewar majalisar tarayya ba kan wannan batu mai cike da takaddama. Ƙungiyar agaji ta likitoci ta ƙasa da ƙasa Doctors Without Borders a Turanci ta yi da matakan kashedi da ƙasashen Turai suka ɗauka a shekara ta 2015 waɗanda suka ce sun janyo bala'i sosai. To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kammala shirin na wannan lokaci sai kuma can da la'asar mu sake shigowa da shirinmu na wato wanda ya hada da shimma ba ta rago na Ladan Ibrahim Ayawa. yanzu a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri This program has come to you from the Voice of America, Washington.